ministan na ilimi na tarayyar najeriya malam adamu adamu shine ya sanar da dakatar da gudanar da dukkan wasu jarabawa da jami'o'i da makarantun gaba da sakandare ke gudanarwa akan ɗaliban da ke neman shiga jami'o'in da irin wa'annan makarantu ministan ya bayyana cewa muddin dai irin wa'annan jami'o'i da kuma makarantu sun amince da yadda hukumar shirya jarabawa ta ƙasa wato jam ke gudanar da jarabawanta bai ga dalilin da zai sa a sake karban wasu kuɗaɗe da kuma umartar ɗalibai su gudanar da jarabawa kafin shiga irin wayannan makarantu na gaba da sakandare ba to koya ɗalibai da kasari kan rubuta wa'annan jarabawa da kuma biyan wayannan kuɗaɗe suka ji da wannan sanarwa ga dai wani ɗalibi mai suna Peters. When I heard the news, I was kind of okay about it because it's kind of like because me on its own is something that is kind of easy, but when you get there, everything just gets complicated all, all of a sudden. Ya ce ko shakka babu na ji daɗi da na ji wannan labari ina ganin hakan zai taimaka wa ɗalibai samun shiga jami'o'i da sauran makarantu na gaba da sakandare hakan kuma zai kara yawan ɗaliban da kan shiga irin wa'annan makarantu ko jami'o'i I think it would be good it's because it will help more students to gain admission ita ma ɗaliba Sera wata ɗaliba ce da ke kokarin shiga jami'ar kuma ta bayyana cewa sun ji daɗi da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. To me I think it's good like I think it's okay because so for the fact that we are writing jam and for the fact that they said for university cutoff mark is 180 and for the fact that students has passed 180 and Ta ce ko shakka babu mun ji daɗin wannan sanarwa kuma hakan zai taimaka wa mu ɗalibai samun shiga jami'o'i. Yanzu haka na san wata ƙawata da ta samu maki fiye da 280 amma kuma ba ta samu shiga jami'an ba saboda kawai ta faɗi jaraba da jami'a da ta zaɓa ya shirya mata. But I like for the fact that she was not able to enter Ministan na ilimi na tarayyar Najeriya Malam Adamu Adamu wanda ya sanar da soke wannan jarabawa da jami'o'in ka gudanar haka kuma ya hana hukumar shirya jarabawa ta ƙasa wato jam karban wasu kuɗaɗe da take caza daga hannun ɗalibai na sauya darussa ko kuma makarantun da suka zaba, da kuma sayan kati na naira dubu ɗaya domin duba sakamakon jarabawar jam da suka gudanar ko shakka babu dai wannan mataki da aka ɗauka kamar da wasu malaman jami'o'i da nazanta da su ke cewa ya kamata kuma gwamnati ta ɗauki mataki na inganta taɓarɓarewar ilimi kamar da malam sani muhammad malami a jami'ar jihar kaduna ya shaida mani kuma gwamnati ɗaya su duba yi gyara a abin da ya sa dama har ma ita kogiyar da aka kawo da ai lalata wasu abubuwa ya sa aka kawo kogiyar din ko to a dawo gyara wayannan abubuwa yanzu kaga ilimin da aka samu a lokacin da muke yin fbs ko CAS irin wayannan ilimin a yanzu kafin yaro ya jam bai da su a duk shekara dai kimanin ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne ke rubuta jarabawan shiga jami'a a yanda kuma da kyar da jibin goshi akan samu ɗalibai kusan dubu ɗari biyar da ke samun gurabe na shiga wayannan jami'o'i da ake da su a Najeriya al'amarin da ya haifar da kafa jami'o'i masu zaman kansu su a fadin tarihin Najeriya yayin da kuma waje daya wasu ɗaliban kan je kasashen waje domin ci gaba da karatunsu na jami'a baban ya jibrin Amurka daga Lagos